Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya za kuma iya kama mu wato a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum barkanku da wannan la'asariyar Litinin 22 ga watan biyu shekara ta 2016 da fatan an wuni lafiya. Sahaba Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da muhammadu Lalo da sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri ga kanun labarai. 'Yan sanda sun sake cafke dan takarar jam'iyyar adawa Kizza Besigye kwanaki kaɗan bayan da ya faɗi a zaben Uganda. sakataren jihar na majalisar ɗinkin duniya bankin mun na shirin kai wata ziyara kasar sudan ta kudu a wannan mako rasha ta yi allah wadai da jerin hare-haren da aka kai a siriya waɗanda ta ikirarin za su maido da hannun agogo baya a ƙoƙarin da ake yi na samar da zaman lafiya a ƙasar to allah kyauta bayan kammala idayawa ne sai aka bayar da sakamakon zaɓe na kowane rumfa muna da rahoto kan sakamakon zaben 'yan Nijar da suka yi zaɓe a jamhuriyar Kamaru. Shugaba Buhari zai fara ziyarar aiki ta mako daya a gabas ta tsakiya. Za mu je sassan Nijar mu ji yadda ta kaya a zaben ƙasar da aka yi jiya, sannan mu je yankin Tawa inda ma ba a yi zaɓe ba. Zaben sanata Ali Madu Sharif na jam'iyyar PDP kuma ya barbara da kura. Yusuf Aliyu Harande na tafi da shirin ilimi garkuwar dan Adam. Yanzu ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum. rautani daga kasar Uganda na cewa a yau litinin 'yan sanda sun sake cafke dan takarar jam'iyyar adawa Kizza Besigye. Kwanaki kaɗan bayan da ya faɗa zaben shugaban ƙasar da aka gudanar wanda ya ce an tafka magudi a cikinsa. Besigye ya shirya a yau litinin zai je hedkwata hukumar zaben ƙasar domin tattara hujjojin cewa an tafka magudi yayin da yake duba yiwuwar ko zai shigar da kara kan sakamakon zaben. jami'an tsaro har yau sun kai wani samami a ofishin hedikwatar jam'iyyarsa inda suka karɓe kundin bayanan da 'yan jam'iyyar sa suka tattara sakon wato sakamakon zaben kwa makon da ya gabata an tsare basije da wasu lokuta da dama ciki har da ranakun da suka kai ga zaben da aka yi ranar alhamis wanda ya nuna cewa shugaba yoweri museveni ne ya lashe a ranar juma'a da ta gabata 'yan sanda sun yi wa basije daurin talala a wani mataki na hana shi jagorantar zanga-zangar nuna adawa da nasarar da museveni ya samu wanda aka yi hasashen ka iya sa al'amura su wurin caɓe shi dai shugaban 'yan adawar ya kira ga wato ya yi kira ga magoya bayansa da su nuna rashin amincewarsu da tsare shi da aka yi da kuma sakamakon zaben sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya banki muna shirin kai wata ziyara ƙasar sudan ta kudu a ranar alhamis mai zuwa inda zai yada zango a juba babban birnin ƙasar wannan ziyara ta kasance ita ce ta biyu bayan wacce kai a lokacin da kasar ta samu 'yancin kanta daga sudan a shekara ta 2011 ziyarar ta mista ban na zuwa ne a daidai lokacin da shirin aiwatar da matsayar samar da zaman lafiya da aka cimma a watan agustan bara tsakanin shugaba silva kir da tsohon mataimakin sarik machar ke tafiyar hawainiya rahotanni sun ruwaito macar yana igirarin cewa ba zai je juba domin kafa gwamnatin haɗin kai ba har sai dakarunsa dubu uku sun shiga birnin da kuma ƙarin wasu dubu da ɗari biyu a garuruwan borda malakal da kuma bentiyu ministan yada labaran ƙasar michael makuye ya ce za su yi wa banki mun ƙarin bayani kan irin ƙoƙarin da suke yi wajen ganin an aiwatar da wannan yarjejeniya ya ƙara da cewa za kuma su mai bayani kan irin rawar da dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ke takawa a ƙasar ta sudan ta kudu magajin garin london boris johnson ya raba hanya da firayim ministan birtaniya david cameron game da batun kasancewar kasar a kungiyar tarayyar turai ko kuma akasin haka a wani sharhi da ya rubuta a jaridar telegraph johnson ya ce zai shiga yekuwar neman kasar ta fice daga kungiyar ta eu domin a cewarsa tsare-tsaren kungiyar kan yi katsalandan cikin harkokin al'ummar kasashen ya kara da cewa babu wata alama da ke nuna cewa ana kyamar kungiyar ko kuma ana nesa-nesa da ita idan har muka fice inda ya kara da cewa adadin masu muradin a fice daga kungiyar na karuwa ta yadda zai wuya a yi buris da su shi dai magajin garin na london wanda gogaggen dan siyasa ne ya kasance ɗaya daga cikin jigajigan masu ra'ayin mazan jiya da ya raba gari da ra'ayin cameron da ke goyon bayan kasar ta ci gaba da kasancewa kungiyar ta eu yanzu haka ƙasar ta burtaniya ta keɓe ranar 23 ga watan yuni a matsayin ranar da za a yi zaɓen raba gaddama a ƙasar baki ɗaya To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Rasha ta yi Allah wadai da jerin hare-haren da aka kai a Siriya, waɗanda ta yi ƙirarin za su maido da hannun agogo baya ƙoƙarin da ake na samar da zaman lafiya a ƙasar. a wata sanarwa da ya fitar ministan harkokin wajen kasar rashan ya ce waɗannan hare-hare da kungiyar isis ta ɗauki alhakin kaiwa na buƙatar kasashen waje su mai da martani wasu hare-hare da aka yi a birnin damascus a jiya lahadi sun halaka akalla mutane 83 yayin da wani harin bam na daban ya kashe mutane 59 a homs yanzu haka rashan da amurka na kokarin su rarrashi bangarorin da ke takaddama a kasar ta siriya su amince da wani sabon shirin tsakaita wuta sakataren harkokin wajen amurka john kerry jiya lahadi ya ce an cimma wata matsaya ta wucin gadi da kasar rasha wacce za ta fara aiki nan da wasu 'yan kwanaki kerry ya gana ne da takwaran aikinsa sage lob ta wayar tarho inda ya ce bangarorin biyu sun amince da tsarin tsagaita wutar ba tare da sun bayyana yadda za a tafiyar da shirin ba da ƙarshe adadin waɗanda suka mutu bayan wata makwaciyar guguwa da ta ratsa ta kudancin tsibirin pacific da ke ɗauke da ƙasar fiji a ranar asabar ya ƙaru zuwa ashirin yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da ƙoƙarin kaiwa ga waɗanda suka tsira daga bala'in hotunan yankin da aka ɗauka ta sama ya nuna yadda guguwar ta ɓarnata gidaje tare da tumɓuke bishiyoyi da kuma haddasa ambaliyar ruwa a yankunan ƙasar guguwar wacce aka wa lakabi da winston har ila yau ta tumbike tarakun wayoyin wutar lantarki lamarin da ya ɗimbin mutane cikin duhu da rashin hanyoyin sadarwa ita dai guguwar ta dushi yankin ne tana gudun kilomita 300 a sa'a daya lamarin da ba taba ganin irinsa ba a yankin a yau litinin hukumomin yankin suka janye dokar hana fita da aka saka yayin da makarantu za su ci gaba da kasancewa a rufe har sai ranar litinin mai zuwa yanzu haka dubban mutane ne ke zaune a wasu sansanoni da aka tanada gabanin aukuwar wannan bala'i Labaran duniya kenan gama ji daga nasashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla za mu kawo muku sakamakon zaben jamhuriyar Nijar da aka yi a jamhuriyar Kamaru amma yanzu bari mu nufi Abuja inda a yau ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai fara ziyarar aiki na mako ɗaya a yankin gabas tsakiya inda zai fi mai da hankali kan farashin mai lokacin da zai ziyarci kasashen Qatar da kuma Saudi Arabia. A daidai lokacin da kuma muhawara take ƙara zafi kan buƙatar gwamnatin ta karya darajar naira ko akasin haka. Mahmud Ibrahim Kuri ya tambayi Dr. Bello Ado masanin tattalin arziki a jami'ar Bayero ta Kano inda za a nufa gwamnati ta ce ba ta ga fa'idar yin ta kare darajar naira ba saboda talaka ba zai amfana ba to gashi naira kuma tana karewa da kanta kuma talakan yanzu ya fara ji a jikinsa malam ku ne masana me ke faruwa ne to harkar canjin kuɗin waje gaskiya harka ce ta idan ba mutum yana da sani a kai ba zai wahala ya gane da alamar suke na ɗaya akwai abin da muke kara pix exchange rate da floating exchange rate shi pix exchange rate gwamnati ce da kanta za ta ce ga farashin kudinta in ka kwatanta da kamar kudade kamar dala kamar a ce duk naira duk dala daya za a canjin ta akan naira biyu ko naira goma wannan gwamnati ce ta saka shi muke kira fix exchange rate akwai abin da muke kira floating exchange rate wanda kasuwa ce za ta ba wannan karansi wannan kuɗin darajarsa abin da muke nufi da kasuwa ce za ta bashi Shi ne. idan ka sai da kaya kasashen waje ana samun dala sannan kuma idan kana son ka siyo kaya daga waje kana buƙatar dala don ka tafi to idan ya zama na buƙatuwar dalar da ake da ita ta fi yawan shigowarta to darajar dala za ta ƙara daraja abin nufi naira za ta ƙara yin ƙasa to idan ya zamana gwamnati tana abin da abin da kira floating exchange rate irin wannan shigowar dala da fitar dala shi yake sa farashin shi yake kawo farashin naira misali in ka kwatanta shi da dala ya hau ko kuma ya sauka to wannan shine yadda kuɗi misali naira take daraja ko ba ta daraja sannan na biyu shi wannan kuɗin darajar naira da rashin darajar naira yana da alaƙa da kayan da kake shigowa da su da kayan da kake fita da su idan ya zamana naira tana da daraja sosai abin nufi ana canjin naira ɗaya dala ɗaya to za ka ga mutane idan za su shigo da kaya daga waje za su shigo da shi da arha to wannan zai taimaka wajen shigowa da kaya wanda abin kiran importation za ka ga yawa ana ta shigowa da kaya in ya zamana kuma darajar naira ta karye sosai to mutane za su shigo da kaya da tsada to wannan zai dakushe shigo da kayayyaki daga waje amma zai taimaka kuma fitar da kayayyaki waje domin me domin kayan najeriya za su yi arha a kasashen waje mutanen kasashen waje za su ga gwamnati zuwa najeriya sai abu tun da kudin su bai da daraja sosai su sai abu don haka wani lokacin za ka ga to abinda isa masana suke cewa wasu daga cikin masana suke goyon bayan cewa a karya darajar naira dalili ɗaya ne na ɗaya abin da ƙasar nan ta dogara da shi wajen samun kuɗin shiga shine fetur darajar fetur kuma ta yi ƙasa wambar saboda haka za ga dalar da muke samu ta yi na biyu to yaya za a nemi hanyar da za a samu a maye gurbin fetur to ana neman kayayyakin da za a neman kasuwa a waje na sauran kayayyaki ba fetur ba to idan kana neman kasuwa a waje dole sai kayan ka na cikin gida in kafa ta da kuɗin da za a shigo da shi yana da arha abin ku da zai sa kuɗin nan ya arha abin nan kayan nan sai arha shine a ce kuɗin ka bai da ƙarfi sosai don haka za ga wasu na cewa to ai yanzu mafita shine darajar naira tekar ai devaluation mutum yana ɗiban fara'a saboda mutum ya ɗaure ma A jamhuriyar Kamaru kusan 'yan Nijar dubu takwas ne suka kada ƙuri'a a zaben ƙasar da aka yi jiya Lahadi a Nijar inda kuma sassan duniya daban-daban inda akwai 'yan ƙasar. Ga rahoto da awal garba ya aiko mana. 19, 20, Bayan kammala ƙidayawa ne sai aka bayar da sakamakon zaɓe na kowane rumfa. Birnin Yawunde tana da rumfunan zaɓe guda hudu sai birnin Duwala ita kuma tana da rumfunan zaɓe guda biyar. Adadin yanda hukumar zaɓe ta tantance waɗanda za su kaɗa ƙuri'unsu a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru mutane guda dubu uku ne da ɗari tara da casa'in da biyar a birnin Yawunde akwai mutane guda dubu ɗaya da ɗari biyar da goma sha takwas sai kuma birnin Duwala da take da mutane guda 2,367 a halin yanzu dai pnds tarayya ita ce ta lashe zaben na ƙasar ta jamhuriyar kamaru da ƙuri'u 1,536 an da jam'iyyar lumana fa afirka take bi mata da ƙuri'u guda 524 sai kuma sauran jam'iyyun da suka kasafta sauran ƙuri'un amma shugaban jam'iyyar lumana na ƙasar ta jamhuriyar kamaru alhaji audi ya ce ya amince da wannan kayan da suka sha ga abin da ya ce alhamdulillah da na gaya maka na ce insha Allah muna roƙon Allah Allah ya sa a yi taron lami lafiya a kara lami lafiya an yi shi kuma mun yi zabon kuma lami lafiya mun kare shi lafiya kuma ina gode ma jama'a na duka wanda suka zo suka zaba mu da daligan mu da duk mutanen jami'a na na gode su wallahi sun yi kokari alhamdulillah ka yadda da wannan zabe da aka yi ba yi wani magudi ba ko wallahi na yadda da shi alhamdulillah na yadda da shi su ma sauran yan hamayya sun ce su rungumi kaddara ga abin da suka ce mun kare zabe lami lafiya kuma alhamdulillah duka mun gode ma jama'a Allah ya saka musu alkhairi na kici da shugaban hukumar zabe wanda ya wakilci babban birnin cinikayyar kasar ta jamhuriyar Kamaru Duwala ga abin da ya ce ni sunana Samaila Idi dan buzu na taho da jeho da sunan mai jeho ido a cikin wannan zabe an kilga abin yanda ya kamata an yi zabe yanda ya kamata kuma kowa ya yarda da abin da aka yi kun lura kun gani gaban ku babu farti ɗaya wanda ya ce ba ni sun yi saboda ban yarda ba ko na ga hazo ko na ga duhu cikin abin da kenan. Muhammad Awal Garba, munyan Amurka daga kasar Kamaru. daga yankin zindar kuma duk da cewa an kammala zaɓe lafiya wasu manyan 'yan hamayya suna zargin karancin kayan zaɓe da kuma sayan ƙuri'u ga rahoto da tamara bari ta haɗa mana an yi zaɓe an gama cikin kwanciyar hankali da lumana jama'a sun yi hamdala wa ubangiji da aka yi aka kare ba tare da faruwar wata fitina ba sai dai duk da haka shugaban jam'iyyar mnrd haƙuri muhammad usman ya koka da cewar a wasu wurare an samu matsaloli har ma ana sayan ƙuri'a zan faɗi abin da na samu hakikanci shi ƙuri'u na waɗansu 'yan takara wato ba su isa wani guri ba wani guri kuma sun isa amma ba isassu ba sai kuma eh, shi ma wani kurakure da aka shaida mu na sayan kuri'a kamar an sa ta cikin eh, kasuwar hannun jari saboda an ce mini wato ƙuri'u na hakuri an sa su kasuwa akwai wanda suke bi suna tarewa masu zuwa rufunan zabe suna masa alkawarin cewa idan ka kawo mu kuri'a ta mnrd hankuri wadda take haɗin gwiwa da psdn alheri to wana ce za a bashi jika biyar in aka ga yare na ce kai jika goma za a baka a ɗaya waje kuma bakar sani zilli na jam'iyyar pnds tarayya mai da martani ya yi inda ya ce ya kamata mutane su yi aiki da demokradiyya ya kamata su yi aiki da demokrasiya ya kamata su yi aiki da doka in sun je sun yi zaɓe ga abin da muka gani yau da magara nan cikin birnin zandar to sai in an kare mu zauna mu leƙi juna da mutane ya kamata su koyi tahiya ta demokrasiya kin ga mutane ga suna sun yi zaɓe sun yi zaɓe sun yi to an ci an rage kamfani suna tsaye suna tsaye suna kamfani suna tsaye suna tare yara suna tare mata suna cewa a'a wanga farti ya kamata ku jewa wanga farti ya kamata ku jewa kuma waɗansu sun laɓe cikin gida wani ya ce ana sayan ƙura'a jika goma goma mu ba mu ga yadda aka amma mu mun san da su sun laɓe suna ba da dala ɗari ɗari sabili ishirin ishirin yanzu haka dai hukumar zaɓe mai zaman kanta seni na ci gaba da tattara sakamako na sassa daban-daban na jihar da magaran ta bari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger har yanzu muna jamhuriyar Nijar amma yankin tawa waɗanda ba su samu damar yin zaɓe ba jiya amma yau ake zaɓe kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da haruna mamman bako ya aiko mana. A janguriyar Nijar yanzu haka al'ummomin Tiliya da garin Azai inda adda runhunar zaɓe 95 da kuma Abala mai runhunan zaɓe 45 a cikin gari da runhunan zaɓe 46 a cikin gunduma da Tamaya mai runhunan zaɓe 70 da Cintabara Dan a yau ne suke jefa ƙuri'unsu na zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki na ƙasa ganin cewa a ranar jiya ba su samu damar yin haka ba kamar yadda shugaban hukumar zaɓe na ƙasa malam ibrahim bube ya ɗauki ƙuduri a tsakiyar daren jiya domin ganin an gudanar da zaɓe a waɗannan wuraren ganin cewa ba a gudanar da haka ba a ranar ta jiya kuma shugaban hukumar zaɓe na jihar tawa metr isa wasai da ni tuntuɓe shi ta waya ya mini ƙarin bayani game da dalilan da suka sa ba a yi zaɓen ba a waɗannan wuraren a ranar jiya. To yau eh, ba su yi zaɓe jiya su ne aka ba umarni yau a yi wanda samsam ba su bude biro da wanda samsam ba su bude ba su ne ya kamata yau an ba su umarni su yi kuma eh, president national ya kudiri ya ce to duk da ba yi election jiya ba yau su yi shi da karfe takwas zuwa karfe bakwai da marje. haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga jihar tawar jamhuriyar nijar. sai ka ga ya ba shi yanzu kuma sai Nijeriya inda jiya wasu shugabannin jam'iyyar PDP suka yi taro da manema labarai a Abuja karkashin jagorancin tsohon gwamnan tsohuwar jihar Gongola Wilberforce Bafta Juta da wasu jigajigan jam'iyyar suna kira ga sabon shugaban jam'iyyar na PDP Sanata Alimadu Sharif cewa ya yi murabus. To da akwai alamun koda a jihar Borno inda tsohon gwamnan Borno madu Sharif ya fito akwai matsala. Kamar da za ku cikin wannan rahoto da Haruna Dauda biyu ya aiko mana. ko a ƙarshen makon jiya ma dai sai da wasu kafafen yada labarai suka ambato shugaban jam'iyyar pdp na jihar borno wato alhaji bawa basharu na caccakan zaben shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa wato sanata almadi sharif duk da cewa daga jihar ɗaya suka fito inda ya ce basu ma san da wannan zaɓe ba kuma ba su amince da ita ba sai dai wani bangare na jam'iyyar pdp a jihar borno karkashin jagorancin sakataren jam'iyyar ta jiha wato alhaji usman madi baderi wanda suka kira taron manema labarai wanda suka ce shugaban jam'iyyar ya faɗi ra'ayin kansa ne kuma ba da yawunsu ya yi wannan batu ba shi ya fito ya faɗa ra'ayinsa ne kuma ga nan eh, state escorts da party chairman na local government na borno sai gaba da su ma sun fita sun yi magana suka ce ga ra'ayin mu muna goyon bayan ali sharif saboda haka wannan ra'ayi ne za a jara insha Allah ko akwai baraka za a jara ya nuna cewa ba a tuntube ku ba a jam'iyyance musamman ma wannan jiha na borno an tuntube ku ne kafin a nada shi a matsayin shugaban jam'iyya na kasa eh an tuntube mu an tuntube mu sun gaya mana mu ma mun yarda mun yi goyon baya to kana ganin PDP za ta kai ga gaci a wannan jiha ganin cewa APC ne take wannan mulkin jiha yanzu aka hadda ma kasa baki da insha Allah da ikon Allah muna tsammanin mu kama Borno State da kuma Najeriya gaba da Alhaji Sharif Mustafa dai shine shugaban gamayyar kananan hukumomi na jam'iyyar PDP 27 na jihar Borno da kuma ya bayyana cewa kanin suna goyon bayan wannan zabe da aka yi wa sanata Alimadu Sharif din a matsayin sabon shugaban jam'iyyar PDP shawamin lokacin gaman duk mun mishi goyon baya mun yarda shi kuma insha Allah za mu shiga Hajiya ya gana bacce Manguna dai ita ce shugabar mata na jam'iyyar PDP a jihar Borno ita ma ta ce wannan furici da shugaban jam'iyyar pdp ne na jiha wato alhaji baba basharu ba da yawunsu ba ne to wannan ba da yawun ba ne na yi ta kokarin jin ta bangaren shugaban jam'iyyar pdp na jihar borno alhaji baba basharu game da furcin da ya yi na baya amma na bai cimma ruwa ba haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe goma da minti 21 na safe ga Yusufu Aliyu Harande da shirinmu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar ta litinin, tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya ƙare mu da lafiya mai amfani baki ɗaya amin. Masu sauraro kimanin makonni uku kenan da suka wuce. muka fara kawo muka tattaunawar mu da farfesa Aisha ma da waki ta jami'ar Usmanu Dan Fodiyo da ke Sokoto, wanda take zayyano kaɗan daga cikin gaggaruman matsaloli da suka yi ma ilimi da baibayi a Najeriya. A yau za mu ɗaura daga tambayar da na mata. Baki tunanin cewar da dama akwai wa'insu kuma wa'inda sun samu wannan ginshikin da ake magana. tun a matakin firamare da matakin sakandare to amma da suka shigo jami'a sai abubuwa suka canza wanda ba komi ne ya zama na sanadiyar haka ba illa rashin samun wannan makamar aikin na malaman jami'a na yadda za su sarrafa koyarwarsu ta yi daidai da matsayi ko mataki da fahimta ta yaro a wannan matakin yana daga cikin abin da ya ƙara ko a ce ya ƙara sa yaron cikin rudani wanda a matsayin shi na malamin jami'a kamata ya ya fahimtar da yaro ya ƙara samun fahimta to amma akwai wayansu da dama wa'inda sukan samu irin wayannan matsalolin ta ya za a bi eh, don magance haka ba zan ce maka a'a ba akwai su don shi ya sama na san shekarun baya an gwamnati ta yi kokarin ganin cewa ko da malaman da ke jami'a ne dole ya kasance sun rike takardun malinta saboda ba duk malamin da a jami'a kuma yake da takardar malinta ba amfanin kuma samun takardar malinta din ne kamar yadda muka sani ne shine kamar yanzu misali duk wanda ya karanta harka malinta dole ya san yadda zai iya gudanar da yaro cikin aji da kuma yadda zai iya gabatar da darasin shi daidai fahimtar yaro saboda duk wanda kuma yake nan wurin ya san da cewa yaran nan ko da yara biyu ne cikin aji suna da bambanci wurin fahimta saboda haka don malamin da ya anshi takardar malinta ya san cewa wa'annan abubuwa suna faruwa a cikin aji kuma ya san yadda zai gabatar da darussan shi ya gamsu ko kuma duk yaran da ke cikin wannan aji nashi so su gamsu da haka kamar yadda kace iya eh gaskiya akwai wasu malamai da waɗanda su kansu ba su nakalci waɗannan abubuwa ɗin ba balle har su iya amfani da su wurin karantarwa wasu kuma sun nakalta kila kama kama yadda ka sani akwai waɗanda su kuma aikin ne na malinta sun samu kansu ne ba wajen suna buƙatar su samu kansu a harkar malinta ba ne ba saboda ba su da abin yi don haka kamar yadda ka ce din eh akwai bata gurbi ko akwai kuma waɗanda suna nan suna daidai bakin ƙoƙarin su ga cewa eh an cimma nasara za a ga cewar yanzu mafi akasarin jami'o'i za a yi manhaja wanda na aji ɗaya ko aji biyu har zuwa dai ƙarshen jami'a amma manhajan nan ba a sabunta ta ba har na tsawon shekaru ta ya wannan rashin sabunta manhaja yake da matsala ga fahimtar karatu na yaran da ke shiga jami'a su fita eh, rashin canza manhaja yana da matsala yana da matsala saboda kamar yadda na ce maka ba wai shekaru ba ko cikin shekara ɗaya idan kana shiga aji ɗaya aji biyu kasan cewa akwai bambanci wurin yadda za ka gabatar da kasidin eh, da kake son ka gabatar bale a ce abu ya ɗauki lokaci duk abin da ka karanta wannan shekara ka karantar da shi shekara ɗaya shekara ta biyu to abu ne wanda ya kamata cikin shekarar nan ɗaya shekara biyu dole kayan nazarin akwai abin da ke son a canza shi saboda zamani yana canzawa kamar yadda muka sani kuma rashin canza waɗannan abubuwa shi ya kawo mu yanzu ga yara ka ga suna karatun kwasa-kwasai a jami'a waɗanda idan sun hito wajen rayuwa aiki wajen hulɗa da jama'a sai ka ga abin da sun ka karanto a jami'a fiye da wani tasiri sosai bisa ga abin da inda suka samu suna aiki ko kuma yadda suke hulɗa da jama'a to wannan abin ya samu asali ne rashin canza mahaja amma idan aka dubi yadda zamani ka canzawa shin waɗanda kwasa-kwasai ne suka fi dacewa a yi su bisa ga yadda abubuwa suke gudana yanzu to shi zai sa ka ga yaro ya yi karatun abun da idan ya zo waje zai ga abu ya amfani da wurin aikin shi ko kuma hulɗa shi da jama'a. To yanzu za mu ce kenan rashin juya manhajan ko sabunta ta yana daga cikin ummul haba'isin matsaloli da suke addaba fannin ilimi kenan a Najeriya. Yana ciki. Duk da wani lokaci za ka ga wurin mahaja ɗin ko kuma wajen rubuce-rubucen abubuwan mu za ka ga in ka duba yadda aka rubuta su wata a kowace ƙasa kaje za a girgiza mana amma wani lokaci za a ga ba daga manhaja din ba ne wani lokaci daga yadda ake aiwatar da manhaja din a wani wata matsala kuma daga ita kanta manhaja din ce wadda ba ta yi la'akari da bukatocin mutane ba. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin nama a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu. za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna miƙa godiyanmu ta musamman ga Farfesa Aisha ma da Madawaki ta Jami'ar Usman Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto da wannan gudunmawa da ta bada. Da fatar Allah ya sa waɗanda aka yi shirin don su saƙon ya kai gare su. Yanzu kuma a madadin sauran abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da Julie Lazarus Gresham bai ba da umarni. Ni ne naku. Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Masu aro ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. to daga kasar uganda na cewa a yau litinin 'yan sanda sun sake cafke dan takarar jam'iyyar adawa biya kizza besije kwanaki kaɗan bayan da ya faɗi a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar wanda ya ce an tafka magudi a cikinsa besije ya shirya a yau litinin zai je hedkwatar hukumar zaben kasar domin tattara hujjojin cewa an tafka magudi yayin da yake duba yiwuwar ko zai shigar da ƙara kan sakamakon zaben sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya bankin mun na shirin kai wata ziyara ƙasar sudan ta kudu a ranar alhamis mai zuwa inda zai yi da zango a juba babban birnin ƙasar wannan ziyara za ta kasance ita ce ta biyu bayan wacce ya kai a lokacin da ƙasar ta samu 'yancin kanta daga sudan a shekarar 2011 to ma da sheka masu sauraro abin da ya sawa kenan ciki shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da labarin wasanni kamar na madadin Mahmud Lalo wadda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Gresham da ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika mata a nan nisa ya Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai can anjima a zama lafiya amma kada ku za ku daga Halima Jimrau da Jamila Fage da shirin mu na gaba.